duk da ana cewa 'yan sandan sun yi karanci in an duba yawan 'yan Najeriya, amma akan gansu barkatai tare da manyan jami'an gwamnati suna tafiya da ke barazana ga sauran masu amfani da tituna. Abubakar Shumo, wanda ya taɓa shiga hannun 'yan SAS a Abuja, ya bayyana yadda hatta gawa bata tsira daga wuce gona da iri na 'yan SAS ba. kai wajen binciken nan gaskiya akwai waɗanda suke mutuwa da wuya a yi kwana biyu zuwa uku baka ga wani ya mutu don a gabana akwai wani mutumin da an ka kawo rannan da an ka kawo shi dukan da an kai mai zuwa sha biyun dare ya rasu bayan mutumin nan ya rasu bayan mun yi mai sallah cikin da sahi bayan mun sallah asubahi shi janaral imamu ya kira mu ya ce ga wani mutum ya mutu to ko wani sir za a biya fitar da mutum uku zuwa hudu ko biyar daga cikin waɗanda an ka da sun ka je sallah ni ina daga ciki Ba mun gama mai sallah mun yi mai sutura shi kenan da sai sai yan sandan sun ka zo sun ka zo da baro sun ka ɗauki mutumin suna fitowa da shi cikin gate sun ka aje gawan wallahi tallahi ba ƙarya ba shirri billahi la ilaha illa sun ka raraka mai bullet a kafa bai motsa ba shiru sun ka yi murmushi sun ka yi turanci ban ji abin da suke faɗi don da mu an ka kawo shi bakin get sun ka sake halbin kafa ɗaya ta biyu kenan halbi biyu bai motsa ba to daga nan kawai sai sun ka gangara da shi sun ka je sun ka ba da inda za a je a business abun da ni gani da ido na wai ba labari ba ne. Marigayi mai kama barayi Alhaji Ali Kwara ya bayyana zamba cikin aminci da wani dan sa da hakan ke ƙara tabbatar da cin hanci da rashawa a rusasshiyar rundunar. a suna yi ina jin su ina kyale su akwai yan sanda ko a nan garin ma a sas na abuja nan akwai dan sanda da ya karɓi kuɗi ya fi so dubu ana min waya to kasar ba ta da uba al'alla kwaja na wajen kaba akwai wani mai gidan wannan din sun je sun kashe yara guda biyu a lokacin human ta yi magana ko akwai wani sakataren mai Allah wanda wa fitowar wannan ya yi fetishin a wannan a Kaduna akan ba alƙura ne ya karɓi kuɗin mutane har su police commissioners sun karɓi dubu ɗari biyu da hamsin a wajen su. Ga 'yan sandan da ba ma na SAS ba a Bauchi ana jiran sakamakon binciken DPO Baba Ali Muhammad da aka zarga da dukan kawo wuka ga yara uku har biyu suka mutu sanadiyar satar kaza. DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki, shi ya muka ya rubuta ciki. Ɗayan Ibrahim ɗin sai aka ya ce a ɗauki wannan, sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi, sai aka ɗaure shi da igiya, sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa. Sai ya fara kwaɗa masa a kafan, sai ya kakkarya shi a kafansa. Ya suma a lokacin. ko motsi ba ya yi to ashe daga lokacin shi Allah ka karɓi rayuwarsa ya mutu DP wanda bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu shi wannan babban dan sanda na santara bo ba mu yafe masa ba don cuta kan ya cuce mu wan bane kawai taba kisa ko kowanne anguwa shi yasa muke so a dauki mataki akan wannan abin da yake yi duk abin da ya faru a dauki ƴaƴan mu a kai su kotu kotu za ta yanka hukunci amma ba ya dinga kashe mana ƴaƴa ba kakakin rundunar a Bauchi DSP Muhammad Wakili ya ce an kafa kwamitin bincike. Kwamishinan 'yan sanda ya yi setin din kwamiti, kwamiti din nan za su zauna za su yi bincike. kuma duk wanda aka same shi wantin a kan wannan ta'asa za a hukunta shi. Ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi. ministan 'yan sanda mai garidin gyadi ya ce san ba za a amince sabuwar rundunar da ta mai gurbin sa wato swat ta mallaki jami'ai marasa imani ba wannan sabon zubi ne kuma na tabbatar ma 'yan najeriya cewa babu wani wanda ya aiki sa wanda zai dawo ya shiga wannan tsarin kuma duk waɗanda suka shiga wannan sai da aka tantance su kuma aka tabbatar da halayensu sannan muka sa su wannan sabon aikin da alamu jami'an 'yan sanda masu zafin kai kan taɓuka abun kirki a jihohin da ake da kalubalen 'yan ta'adda don yaƙi da ta'addancin amma sukan huce kan farar hula a jihohin da ba su da barazanar 'yan ta'addan wannan ya nuna gaba da gaban ta kenan Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.